masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka mu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na da wace kazo shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta tonda blues kamar da kuka sani shiri ne wanda muke kawo muku masu ruwa da tsaki ko masu rike da madagun iko ko wasu waɗanda Allah ya arama wata dama domin tattauna maudu'i wanda jibanci sha'anin harkar shugabanci siyasa da ma al'amuran da ke kai suna komowa ko ba su dama domin su fuskanci al'umma su ilmantar da su daidai fahimtar su yau kamar kullum dai muna karɓar sani abdullahi abban shinkafi a ɗaya daga cikin manyan jigogin da muke da su na jam'iyyar apc a jihar zamfara kuma ba bako ba ne a wannan shirin lokaci zuwa lokaci mukan ba shi dama domin mu naɗi wasu daga cikin bayanansu musamman akan al'amuran da suka jibanci harkar siyasa harkar tsaro da ma al'amura na yau da kullum ya excellency barka da shigowa wannan shirin barka ka suna na Allah sani an kanizan jagoranci wannan tattaunawa tare da abokiyar gabatarwa ta Saratu Muhammad ko ba tare da batun lokaci ba za mu shiga cikin tattaunawa kai tsaye Allah taimake ka yana so mu fara da matsalar tsaro because ita ce number one abu da ke damun al'ummar jihar Zamfara eh, ya zuwa yanzu kuma matsalar nan ba wai a Zamfara ba har yanzu dai ta bazu a Bismillahir Rahmanir kamar yadda ka yi tambaya ita matsalar tsaro matsala ce wadda mutane da yawa ba su fahimce ta ba ba don komi ba wasu saboda son rai wasu kuma saboda suna amfani da wannan dama domin su azurta kansu ko kuma sun ɗauke shi wani kamar business venture ma in simple terms a look at it as wasu sun mai da shi as a criminal enterprise a ishu na tsaro da kai magana a zambara da kebi da sauran jihohi kuma ka ce matsalolin tsaro sun ke ci sun ke canyawa abin da ya sa matsalolin zamfara ba su karewa saboda ana siyasantar da matsalar tsaro matsalar tsaro matsala ce wadda ba ta gwamna ɗaya ba ce matsalar ɗan pdp ce matsalar ɗan apc ce matsalar ɗan abga ce matsalar malami ce matsalar pasto ce matsalar mai ilimi ce matsalar jahili ce matsalar mace ce matsalar namiji ce matsalar yaro ce matsalar babba ce bature na cewa issue of security is everybody business all hands must be on deck to service the situation amma a zamfara abun ba haka ba ne matsalar tsaro da kake gani matsala ce kamar wanda allah bai azurta ba da sutura ko kana da tsohon shadda kuma ci tana da tsohon atamfa da zaran za ta fita za ta ɗauko za ta ga ta ɗan yage sai ta je ta bada a ɗinki next time da ta ɗan motsa tana ya ɓarkewa bayan ta gyara wani bangarewa. sai ka ji kuma ta ƙara buɗewa su kuma kana da tsohon shaddaka yau za ka je zanen suna ko ɗaura aure za a ɗauko da rana ka ga wuta ɗan ta ɗan yaki ka ba da ɗinki to haka matsalar tsaro ka da nan nan ya buɗe ka da nan ya buɗe haka da matsalar tsaro most especially matsalar zamfara siyasa da ta shiga ciki saboda mutanen mu ba san ciwon kansu ba idan ka aza ga sikeli matsalar tsaron kebi sokoto zamfara katsina kaduna naija maiduguri a sauran wurare a najeriya ba nan da matsalar tsaro matsalar tsaro da ake fama da ita a najeriya a duniya ta zama ruwan daren gaba duniya amma kowane na da peculiarities da yake cewa da hausa kowane na da nashi kalan matsalar ta dame shi idan ka je kudu maso gabas suna da nasu matsala kidnapping armed robbery cultism da sauransu in ka je kudu maso kudu suna da nasu matsala in ka je arewa maso gabas boko haram na nan suna da nasu matsala da kidnapping in ka je arewa maso ta arewa ta tsakiya suna da nasu matsala kidnapping cultism armed robbery fyaɗe da sauransu in ka zo nan ne northwest an banditry cattle stealing kidnapping kashe mutane ana cire hanjinsu ana canyewa ana cire part part na jikinsu duk yana cikin abin da ya kaɗu to duk inda wa'annan jihohin ba inda za ka ji an sace mutum ko an kashe mutane ko an kone gari kaga wai wani ɗan siyasa ko wani shawara gidan social media yana rubuce-rubuce da banza wallahi ban su ba duk inda ka sani kaduna kebbi so kuto kansu haɗe yake kan matsalar tsaro amma don alkanuwa su da suke saboda ni saboda mugunyan manuwa ta siyasa abin da ke damun mu yara matasa yanzu nan ne yaran da ake tare da su kuma yanzu abdul balarabe zan yi kiran example da shi misali da shi na san capacity na shi yanzu ga yaron zai samu ai gumbin nashi ya yi digiri ya yi master zai phd ba karamin dan boko za a cike jihar ba misali ka gane ko amma an zo an zube yara misali an mai da su karnuka yan siyasa suna can suna wannan rubuce-rubucen banza kowa na da nashi a social media amma ilimi ya taɓarɓare jihar zamfara for many decades talauci ya mutane ka tutu noma da kiwo ya lalace kasuwanci ya lalace babu masana'antu da ke aiki ba a tunanin ga matsalar tsaro ba a tunanin ya za a yi a samu economic recovery plans na jihar bambara sai dai ya za a yi a shi mulki a tasirasa yau za a rantsar da mutane ga mulki za a ga kamar gobe za a so matsaloli da nasarori da kake magana hmm. in ba maƙin Allah ba kuma da wanda son ya ne ka ya san an samu ci gaba ga matsalolin tsaro jihar Zamfara mutanen da aka sako hawan bello matawalle zuwa yanzu mutum ya yi dubu ɗaya da wani abu ko dubu biyu waɗanda aka kidnapping bindigogi da animations da mutanen da aka kama wallahi ba su da ina mai tabbata maka jiya ma akwai wani gari a ce da kwaro tsakanin da kwaro zuwa jibiya bai wuce minti talatin ko minti arba'in tsakanin da kwaro zuwa shankahi bai wuce awa ɗaya da rabi tsakanin da kwaro zuwa gusa bai wuce awa biyu an kama alburusai na ak-47 guda dubu biyar sanadiyar tahiyar matawalle Nijar da yi da wasu shekaru suke ci a jerin kallon dambe ko wajen kokowa aka kama su cikin ya Allah akwai wasu immigration cikin na Najeriya akwai wasu ma'aikata na Nijar ciki akwai wasu 'yan zamora da 'yan Najeriya ciki aka kira gwamna a gaya mai gwamnan maraɗi ya kama kama shi biya wanda tarbe shi kuma kuma dajin dumburin da jaji da dajin fakai za a shiga da su saboda gaba da duk makaman da ka san na turji waɗanda ya ji da su an halakar da su ba shi ne aka fara shigo Allah ka musu aka kawo su saboda wannan hulɗar ta an ka kama su yau cikin ya Allah zan baka hoto ka gani notorious Band, ko ga gashin shiga gani za gane ba da Najeriya mai ne ba ana ce mai katari duk matsalar da kanci tana faruwa ba kura da yankin gandi da yankin raba da yankin da murɗin nan har zuwa sokoto duk kidnapping nan da kashe mutane kai sokoto ka tare ne ko shekara talatin bai yi ba cikin ya Allah yau an kama shi shi ma zai tsallakuwa da miyagun bindigogi zuwa Najeriya an kama shi gwamnata da DPO Bakura da 'yan sakai waɗanda sun kasan shi an ji an yad bahora uwansu guda ubansu guda bahora ita ta saki nono bahora kama cike ya Allah an kama shi wa iyazu in ka ji abin da yaron nan kai sai hankalin ka tashi bindigogi su shigo da su albarusai su shigo da su tarabo su shigo da su pentazol su shigo da su abincin da aka kai a kam da komi kai har da gontrok ya sai ma halilu ya sai ma turji ya sai ma kacalla haruna an samu kuɗi sai sama ga miliyan 800 cikin akawun yanzu na an ka gama bani information din wanda tireloli ne suke hannu ne wani direba da ba fashi is very terrible wannan zuwan da ya kasu suke supply and pentazon din in ka ga huska din ne has abin da nan ta sallah da kantar nan ta sallah dan shi ne gidan ajiya very very big family house gidan ajiya duk kwayar da aka saidawa pentazon da pteramol shi ke shi ne zuma kamun je da ƙarfe ɗaya da rabi zai facilitate da an kawo suna nan da shi da wani iya mai fabbaro da shankai yanzu nan ne wasu guda bakwai ga suna ne su kuma duk sati duk sati an rufe kara aini duk sati sai sun lo da tirela hudu ta shanun sata su bakwai su bakwai su nan suna su kana nan wuri wallahi wallahi tallahi so matsala ce in ka taro nan wasu shagu su kwance na in kattaro na wasu shagu su kwance na ka yi imajin yau wani uban ƙasa cikin garin shinkai an kama mutane ana zarge su da bindigogi su zai a shi kuɗi miliyan uku su ashe su bene suke sai wani cewa lahi sai an kama mutane yanzu an kama guda cikin da an kama sabi mai anguwa da uban ƙasa wani da kuka ga abin ganshi yana trending ga, ga social media zayyanu hmm. kagara shi ke ta yana hanyar huntuwa kwanar daudawa zai an so kuɗi ga yaran turshi aka tara na kidnapping hanyar ga zuwa hanyar zaria miliyan biyar miliyan goma miliyan shida ni muka interview da shi ba ya wani ba ka gane ko abun bakin ciki abun bakin ciki Mun muna can muna kokari mun kama shi yan sanda an kaje ko kai substitute ne ya bara an same kidnapping eh, an me aka ce washi an aida eh, a belti na abin nan robbery katin rostilin mene mene aka ji aka zai yana da gida guso aka saida wani hakimin maya hakimin maya na kotumi ya je nan kotu an ka canja a fri aka sami bgt belong to the gang of thieves an kama wani nan na oke ba waya ta nan kusa an kama wani shi ma inda kun ji audio musa ya jiya shi ke kai yara makaranta irin health technology tsafi irin health technology ce ka su je su karanto public health da environment je an karbi bandit ko suka kama victim suka treated din cikin daji yanzu charges din shi zan baka charges din an kai mai wallahi talaha tsakanin kotu da yan sanda sun suka abu hashim din na ganin buga waya na caka neman mawayati akwai wani yaro shinkayi sabiu dan dan malam na faru duk faɗin shinkayi wallahi ba malamin da ya ilimin uba da kasa shi ka so musu daga shi ka so musu mashuna shi ka sai da shanu shi faɗaman faɗaman bakta. yadda matsalar ka za ta kare likitoci na ciki quack doctors 'yan sanda suna ci suna suke mutane hakimai sarakuna na ciki hakimai na ciki yau abun bakin ciki emiyan garinku na hanka ina can kuma tirela an kama da takarda letterhead din an kai mara kansil Pek takarda sarki da nayin takarda ana zargin ko odilin shi ko yaren suka bada da shanun sata so this is the problem wanda gwamna na fama da su mu da muka taimaka mu na fama da su mutane ba su ganin kokarin da ake yi ya za ka yi ne inda za ka ga cewa muyan saboda Allah muke yi billahi lazi la ilaha illa huwa gaba ɗaya ba wa gidan gaba an gogga ko ko so gaba ɗaya yar uku nake da su wanda muke uba guda da su misali masala ƙauna hmm. ƙaunata ƙannai na guda biyu uba guda ni duk duniya ba wanda ma nake da uba guda da shi ni ɗaya nake duniya ni ɗaya ma ya wa ban da kane ban da kauna wanda muke wa guda wa ba guda ka gane ko ba ni da kowa gidan ga amma ina cewa in wata uku kan matsalolin ga na tsaro this is to show you how committed we are da sacrifice da muke da shi ba wai gwamna yana da wani abu wanda special ka ya bani ba wanda wallahi ta lahi ba ta gani ba billahi la ilaha illa huwa ina ga maka amma saboda how do we come and solve this problem domin ni ina zube zanna da shi har sa'i ina ba shi shara ya za ya za ya za yan sanda da sojoji da me akwai matsaloli yan siyasa mu a zo a haɗa kai ya za a yi mu zo mu isko shugaban ƙasa mu isko sojoji mu isko ne kamar yadda aka yi sokoto hmm. amma na wanga wani ya yi kaduna ya tunga yana halabo bala'i wanga ya abuja ya tunga ga je london dubai yana haifa ya kuɗi suna eskanjin suna rubuce rubucen ba za da ya aka zo lokacin siyasa ya yi aka buga notice of election lokaci ya yi when the tips are down everybody will know his level ka gane ko amma yanzu on the issue of security ni i don't buy the idea na irin yadda ake abu raina na bacira A felt very my heart beats kamar yanzu makwabcinka wuta ta kama gidan makwabci na nan sai ga ai ina stone abin nan ofin ina da pop ina da fire extinguisher ina da mutane da yawa ina da ruwa da kowa suka san san zan ba aika shauta sai yanzu ina dariya to yana ayyuwa gidan wutar ta taso ta makwabcinka ta canye gidan makwabcinka ta tsallako ta canye naka a gane ko kuma ba wanda zai taimaka maka haka matsalar security take ba ruwan dan pdp ba ruwan da dawa ba ruwan da dan tonda bulowa mu je hajiya ai muna son mu shiga ranka da ne matsalar hare-haren nan da aka kai kasar anka da hukumi mm. kuma sun jawo cece ku ce a gwamnatin jihar zamfara kuma ka ji kalaman malam murtala na sokoto har allah ya isa ya yi wa gwamnan jihar zamfara kuma yana zargin cewa an kashe mutum sama da 500 me za ka ce akan haka ke ba kanki ansa ci bai wata tambaya to Allah tim Allah kewa kanki ansa yana zargi ne gravity na zargi a musulunci cewa mutane sun ta kiran shi ta waya yana jin kugi da kukan mata a ya ke ka ce ba ya ce mina hake Allah yake shi malami eh malami ni ba malami bane ni ni ba malami bane ni wata ita kana ba malami ke ka gane ko ni malami wan bai malami ne ka gane ko malami nake don bai karantar da ni wallahi sai dai sauraro a zai shi amma wallahi bai karantar da ni ni ma malami ne bari in gaya maka wani abu ka je muku Allah ya sani ka je Allah ya sani mi Allah ya sani da ka siyasa ka tsaro Allah ya sa ko yanzu kai ma ita ban jin koyi sauraron Allah ya sani shi bari in gaya maka idan ka san abinda kake yi kuma ka san kana bisa turba ta gaskiya da wani malami da wani fasiki da wani ɗan iska da wani mene wala ka da ne ka bari in gaya maka let me let me correct that impression a cikin alkur'ani mai girma ka san duk da ka ci shi malami ba malamai ne amma muna neman ilimi muna karatu cikin alkur'ani mai girma ya ce idan fasiki ya zama muku da magana aka ci ta ku bincika shin wanda ya kira malam murtala a sada gama shi adali ne fasiki ne wani iri ne shi murtala asada da yake ce ya ji karar bindigogi bindigogi it is very unfortunate malami irin shi yana karya haka domin mi dajin da abin da ya faru kai dan hankali kuma saura yan bukwai babu wanda zai ce ma dajin nan dokar dajin yana ya samu da tafi da lai in mai faɗa bai da hankali shi ne sarari da hankali sannan malam murtala tsada da ma yan pdp bari in ɗaukar maka gaba ɗaya da ke magana waje je wurin a satin din scores of death mutane nawa a kashe waje je kirga da gawa da ya biyu uku zuwa 500 ko ɗari da biyu suke magana ko guda dubu a doka ta kundin tsarin mulki na Najeriya hmm. akwai abin da ake cewa test of government tsari na gwamnati gwamnatin tarayya gwamnatin jiha local government kundin tsarin mulki na najeriya because the guiding principles ko wani dan najeriya ko is binding on all the content of the constitution is binding in each and every nigerians wani abun nan da ke cewa shi da hausa ko wani kundin na gwamnati abun da shariki na kundin tsarin mulki ya ta'allaka kowa wanda wanda da ta kaka dukan nan za ta taka shi akwai tsari na sarautun gargajiya ko lokacin da tura suka so yana da history da karatu da historian lokacin da tura suka zo a a arewacin najeriya ba sa samu matsala ba wurin mulkin mallaka shine sai suka apply indirect rule wanda suna mulkin al'umma ko talakawa da hannun sarakuna to ga in this scenario ga wannan yanzu abin da ya faru emir na anka da na bukuyo su adda haƙƙin su tantance mutum nawa ya mutu mutum nawa ya rana yan gudun hijira na ne mutum nawa abba a gani ba mutum nawa ya zo a matsayin sassanin yan gudun hijira a bisa ga ƙididdigar da sun kai karamar kuma mulki ta anka da anka anka anka tukwala an samu ina daga da su ni wallahi wallahi na buga ma ina anka waya na sashi conference da birgit commander ina abuja ya ce to wan bai ga yanzu hakimai don wayannan garuruwa sun zo gawa ashirin da biyu a magani billahi la zila ila ila na ya waya kuma na yi bari bayan shi wallahi kaji na cewa wallahi duk wanda sani ba a yi wani mahaluki ba wanda mace ta tsogo na ta yana koda wani da ta tsoro ko na ta yi makarya babu shi da ya gida ta I'm not a sacrament, I'm not a coward. na buga mashi on conference ce mai martaba da waya ya rike ni ce kai hakuri ni kira san sarkin dan kun buku wani kai dai kana yana ya ce gani nan na baro ku so zan shigo abin nan buku ni ce to don Allah ka rike waya ina kallaye da jibosi da sarkin zamfara ɗanka tsakaninka da Allah tsakaninka da Allah mutumin haka shi ya ci to yanzu abinda waɗanda sun kaje wurin wani manil waɗanda sun kaje wurin abinda sun ka gaya mai mutum talatin da shin an kashe amma in ya isa gaba ɗai duk abinda ake ciki jiwa suna jiwa general malatunci ya ce duk abinda ake ciki wani bai zan sanar da kai ya gaya ma jiwa su na ce wasu to na yi magana da wani dan uwana shi kuma ya magana da chief of defense staff chief of defense staff ya magana da goc sannan na magana da wani air vice marshal classmate dina ne za mu mobilizing troop heavily yi identify ɗin daba suna gando aka zo ya ce mana don worry one by don worry sir we have mobilized also heavily and we have spoke with excellence we are ready to move but we are trying to get approval na super to kano da za a kawo bayan kwana biyu ko guda sai an kai kira ni ya bai binciken nan da ka ci ai an samu gawan mutu ƙari ƙari ƙari 25 kenan eh, bature na cewa a tree cannot make the forest bai yiwuwa kai tunanin cewa gwamna on his own yana iya sanin da abin da ka harto ya unhwanin wayannan structure ta abin sannan shi chairman wanda a matsayin chairman na local government ko kantoma ko kansila na wannan mazaɓar su adda haƙƙi su hitar da wani fika ba malam murtala asara da asaba shi bai ganin matsalolin da suka fama da su sokoto da bala'in da aka ban koma ga da sokoto bai ishe magana ba dan ɗanyen bafara duk bala'in da mun ka shiga shinkafa ba shi da zulmi ba shi asadadi ba kaɗe mu je gaba fara shi misali zaka ji haba ina ga maka ai shi murtala asadadin a dan sokoto ne wannan musa da dan sokoto ne babura dan sokoto ne hajja hajja ali dan sokoto ce wa musa ya za a ce malami ka je masallaci kana yada maganganu kariya ba tare da ka bi wannan ayat alkur'ani da ta ce dan fasik ya zo maka da magana ka bincika sannan idan ka zo kuma a addinance da bo da turanci kuma a bo constitutional law english law suspicion is a grievous offense sannan kuma suspicion zargi yana cikin manya-manyan zunubai Allah subhanahu ta'ala haramta don mi kana malamin Allah za ka zo kana irin wayannan maganganu misali masala na ji yadda yadda wani dan ta'adda na ji muryar ma dan bakwalo ne ya ce malam an ce kuna zargin muna luwaɗi muna zina da mutane ce wallahi tallahi sansanin ba a luwaɗi ba a zina ya ce malam kana mana zargi muna jin ka hudu bakka sai shi malam murtala asada ya ce an ce ana yi an ɗauko waya an yi mi ya ce to ko an yi mu ba wajen mu bane mu kai kuma kai kai jami ya ce to ko ba a yi wajen ku ana yi wasu wuri kaga nan wurin da ɗan bindiga da malam wa mai gaskiya ya ce ya rance da Allah ya rance da Allah yanzu haka da duma ta yi zai sallah ya ce ya rance da Allah da annabi ya san zai haɗu da Allah kuma ya tsoron Allah da mutum ya ce yarancin Allah wurin su ba alwaɗi ba ba a azra amma malami yana yaɗa waɗannan abu sannan ya san gravity na zargin zina da luwaɗi ko lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum guda an kawo haddi kan to don mi kana malami zaka ka ɗora yaɗa wasu maganganu da ɗaya ka haddasa ita. kamar yadda na gaya maka matsalar tsaro ba matsalar malami ɗaya ba ce ba matsalar jahili ɗaya ba ce ba matsalar gwamna ɗaya ba ce ba matsalar sarki matsalar kowa da kowa ce domin ta shafi kowa idan yanzu nan a dokta ka tashi za ka je zaria wallahi addu'a ɗaya za ka yi da maksa abin da zai gare ko a kame ka ko a halbe ka ko ka dawo da rai ko kuma ka isko mota an tattare kai haɗari ko na iya faru gare ka ban ga dalilin da mutum da zai zo ya ɗora yaɗa jita-jita ba yana kawo wasu matsaloli ba wanda ya shahi matsalar tsaro ba wannan wannan wannan this is a clear magana kuma na gaya maka magana tsakanin da Allah gwamna ko mutum ya yarda ko kada yarda wallahi sun matallahi yana iya kai ne wallahi kamar tsaron da kuma wallahi ba fadanci ba ni na sani how committed he is ba a taba yin gwamna ba wanda ka tsaya a cikin jiha bai wata guda sati uku wallahi wanda ya kai shi mahmudu dan uwana ne ai lokacin da ina mai wasa haro da master ne kace mishi alhamis na bugawa sai ya kai abuja saboda yana da mata abuja don be shi hawan jirgi mahmudu bai taɓa yin wata guda cikin garin gusozo na ba mutum ya taɓa yin sati takwas bakwai cikin dare da yanzu sati ne uku cikin dare da wasu gwamnoni hacce masu aka shanshari masu kawon daya saboda yawo wani haka kaga yanzu in fairness hmm. matsalar tsaro yanzu misali masala ka yi da maka wani magana da kawai zai a very white topic eh na san to yanzu ishin da na ga maka ai ka ai akwai inda bai landin ba cikin tambayar ka ka yi magana cewa a wani irin nasarori an ka samu alhamdulillah yanzu cikin shinkafi local government sati takwas sati takwas hmm. ko kaza wadda ta yi sati biyu a ba a taba doka ba sati takwas sati takwas ba a dokan mutane kan hanya ba a dokan mutane gidajensu ba a dokan mutane gonakinsu kuma za ka je daga shinkai har sokoto ba wanda zai tare ka za ka tashi daga garin ga hashin ka ba mai tare ka kaga wannan abu ne wanda mu za mu tunkawo da shi domin shinkaye local government is one of the mostly affected area na black spot ne na, bandit ta sa da zama haɗari shinkaye sannan ga ƙididdigar kwamitin da muka na md kusa hmm. an yi kashe mutane a shinkafi lokal gama an yi barin zauru a shinkafi lokal gama an yi yawan marayu a shinkafi lokal gama shinkafi ta biya ramson over 300 miliyan ramson shinkafi an kai satin sha abin ga shanu bisa shi da in particular shinkafi an kai ba ta dukkan mutane kwallon ba dan sado yau dan sado ta shiga cikin wata na hudu ko dan kaza ba ta doka ba ba ka ta gona alika challa da kai ne da kai ne ya ce duk wanda ya ɗauki mutum wallahi duka dabbar da wanda ta ɗauki mutum sai ya identify ɗinta kuma ya kashe mutum kuma ya dawo da mutum simple formula sun kai apply ɗan sadau kuma ta yawakin sun yi hito na hito da su da local guns ɗinsu da 'yan kai ɗinsu aka identify suka ga abun bai yiwa aka dawo an ka zanna aka apply ɗin formula ta addu'a duk wanda ya sallah hamsa salawatu dan sadu tun da ta sa isha'i ba mai daga sai kowa ga yadda masallaci sai a gaba da a yi addu'o'i a yi hayanala a yi salati a yi mai kowa ya wace wata a yi addu'a sai a yi addu'a da mu da ce Allah kawo mana sauƙi wani al'amari da mu da su duk kowa Allah mai da mai da alheri duk hasarar da kowa ya Allah mai da mai da Allah ya zanar da mu lahiya sai su zo sai su daɗe masallaci wallahi ina ga da mu a yamar addu'a Allah ya shirya mu Allah da hasara da mu da Allah mai da mana sai suka yi kuma Artemisia suka ce suna son a yi zama Artemisia ya ce babu su suka ce su ba su da su ba suna son su tabbata musu cewa za a zanna lahiya a lokacin nan suka ji aka zanna suka kira mutanensu akwai mai mutum dubu biyu su duk gido a sosai da mana akwai suwa akwai suwa aka zanna tun da an kai wannan shati wannan triti din mutum biyu an ka cike da nafin da mashuna a duka can da yanzu isko akta yana ce mai za a gano waɗanda sun kaɓe ke mashuna da mutanen guda guda hudu mutum biyu ne goye da mashin guda biyu ga aka gida nafin a duka canle an so mashina suka ce ba ruwanku yadda mun kai da su waɗanda sun ka yake da nafi amma ga mutanen ga mashuna su kuma yancan mun aika su inda ga wanda ya halicce su saboda haka an samu sauƙi ƙasar ɗan sadau ɓangaren tsaye mun haye an samu sauƙi domin ado ya aiko su mai da mai da ansa ba su turji ya ƙara aikowa sulhu shekaran jiya mun ce ba su saboda haka ina mai tabbata maka mane gaba ɗai ba su tara kowa kacalla haruna ya tsere ya koma dole ya tara kowa wannan kacalla wannan halilu ya tsere ya na ya doshe wajen kwara na su biyu kacalla halilu ya hiturji zama notorious amma bai bai da irin wannan iskancin na turi rashin imani na yana da turf sun dubu uku wannan katare din yana cikin waɗanda ka challa haruna ya yi ma challa wannan halilu ya hitar da shi yara ne da haruna din da ragyar da yaran shi ne da su dullu aikin da mun kai na kwamitin mu dukkan mun riga mai identifying in class saboda haka this situation da muke abin da ana samun sauki kuma ana kuma yanzu duk wasu manyan kimfins kamar yanzu dan eh, najeriya akwai dan najeriya dogo hamza nan suke wajen ajja da ajja ajja da rahi da nan mutunan suke su no dogo hamza gida ne ya gidan ga girma ka wuce na wajen gulob ba suka zo aka je suna can suna mitin wallahi ni yan da sun kuma goma waya saboda ina da ba local government ba kawai ban da asas shi yasa an mutum na wasu maganganu su dan siyasa ne ne wallahi kalo ne dan sa ne kai ba kai mutanen wambai ba wambai kudi abe da su da kuka duka da na da suke da su amma ina da mutane a da down to them suka bugo min waya ni kira goc ni kira brigade commander gaba ɗaya an kai attacking gidan gaba ɗaya sai da suka kai na bilin ɗin gidan in kaga kuɗin da sun kai destroying in millions amma da aka duba yanci pek currency ne da an ji an sabaran sosai su ma a yi masu wayo a ba su pek a kona gidan yanzu as I'm talking to gidan ya zama ai blowing nashi haka an ka da motocin yaƙi aka yi ragargada aka lebanin gidan shi dogo hamza very one of the notorious band a wannan axis din so do wannan alhaji auta nan dajin kusame yake sabo nan dajin kusame su da shi da arɗuna shawari da shehu bagewai su kuma su wannan dajin suke na gusami hayi gusami gari da sauransu alhaji auta is one of the notorious bandit shi ma very notorious yana da wajen troop dubu biyu amma na nasu duk wanda ya san ni wa ka kajji ana faɗin yan ga mutane kai kasa an samu su akwai 'yan tawaye dajin dumburun dajaja ƙarya haka wuce wurin nan da ƙarya biyu ta yi a yi na nasu wanda an ka sa tsakanin wannan dajin na tsaro da su yi dubu su yi mutum ɗari hudu amma abu ne wanda mutane ba su sani ba koyo wallahi mai magana da kuma in charge of air force ni na wannan airbus marshal ahmad shinkari wallahi na sha kira ne wallahi kira a tare da jirgi wallahi ba tare wallahi gwamna ya sani ba famsar aliyu shinkari wallahi yan abu ya ɓaci wallahi gwamna sai dai ya ji wallahi na kira shi ya kira irabu a deploying troops Wura abu ne wanda muna ganin kwana da abin nan role din da ke play based on your connection contact ɗinka nan da kaka ganin musu don dukkan kuna ganin mu gida ana ci ido ba kare na kace wannan gani wanda ka gani akwai connection wannan da kake gani Najeriya ta san ta Najeriya ta ta san wannan to ranka dai me yasa kuke yawan samun matsala da ci gaba da tambayar shine wannan tambayar saboda recently case din shinkafi da gwamna ya tafiya ya yi tattacikan gwamna to aka can nan yanzu ga shi wanga da aka ce sama ga dubu ma da Allah ka bari na aka ja barin ga maka ni ina gaya maka wasu da suke maganganun banza wallahi sun arziki ba gwamnati ke ba na rance da Allah ba shi ma tsohon gwamnati ba gwamnati ne tsoho kace I get property before no be say na me get am now a gane ko ni yanzu ni sai da wani gida ka zaka ka ka wuce kace ai property dina ne amma ka sai da shi me ne a get ya kace a get property before no be say na me get am now ni wani gida ne na seda amma yanzu ba na wani ne tsohon gwamna ne foma ka ce foma yana da immunity yana da immunity saboda haka bai da immunity bai commanding authority na sokoto ko na sannan me yasa ya wurin ya je national boundary commission lokacin abacha ya yi kulle-kulle an kasa bafara fara cikin sokoto me yasa ya kasa ana ai siyasa da shi ai da ba farawa da cinka in kai tsaye ba gulbi kana cinka kamara da kamara zuwa ba fara bai kai kilomita biyu ba ninan ninan na sha zuwa ba fara ƙasa yana yaro me yasa a wurin boundary commission an kai adjustment an kasashen kita nan a kara da shi din ka gane ko to saboda haka bari in gaya maka mm. bafarawa in other hand yana da hakki ya magana da shinka amma ba magana wadda zai kyasta wuta ba gobara ta tashi ta ci mutane ba dalili kuwa hapli ne hap rabi na rabi mahiyatai ya shinka ce gidan sarkin hawa mahiyatai hm? shinka ya tashi mata ta ta kwanin ya shinka ce ɗaya bala a jiya kana jina ko gida ne na faru wanda ya faru gina duniya shinkayen gina shi yana nan da shinkayen fara sana'a shinkayen fara karantarwa shinkayen secondary school duk wani aboki ne wanda ya tashi ko classmate ɗin shi kamar alasan shinkayi baban abokinka alasan ibrahim shinkayi classmate ɗin shi ne ka gane so yana da haƙƙi ya yi magana shinkayi amma ba ya ban kauta ta tashi ba domin yana da yan uwa yana da ya wurin yana da dangi wurin hmm. maganar da ba fara ke is too economical with truth dalili na ne bai yi wa yakka uwa guda uba guda ba ta ba ɗiyanta tarbiyya ba su zo suna banka bala'i cikin jihar zamara suna banka bala'i jihar sokoto suna banka bala'i jihar suna banka bala'i jihar katsina ka koma gehe kana surutan banza kana soki burusu ba ma dan ka je ka isko ka ga mata gaskiya ya an kai bashiru itali rosi magajin kamara dan danki yadda so bindigogi ya ɗauki da immigration ya an kai dan danki musa wanda yanzu aka kama ya an kai musa so yake so ak-49 ak-47 gun truck ya faɗi motoci da babura da ƙwayoyi ya ake musa ya tsanshi kuɗin da ake ansa na ramson ya sai tirololi fiye da goma sha biyu zuwa ashirin ya ba wani abu direba fashi yana marajin ya an ka yi abu hashim abokin musa yanzu yana sa yara health technology tsaye health technology gwadaba school of nursing health technology isa su je su karanta public health sangar laboratory mai suke ce mashi medical lab su zo suna za daji suna treating suna bandit da kuma abin da victim da banditry cikin daji da yanka uku guda uba guda duka suna cikin wanga bala'i da kaka tuwa kana nena kokarin da gwamnati matola ke it's a shame on him shi ya san wanda aka ce masa ni shamba kuma san wanda aka ce audu shamba ya sani ni ba fito gidan banza ba kuma ya san da yake da mahina kuma mahina na cikin wanda ya fara koya mai sana'a yana bashi mai ga galon galon haka yana sai da garwa galon yana black market mahina ga tarihin shinkashi kwanaki na filling station 70s eh, ya san wadda ake cewa kuma ya san ni ya san ni tun yana local government party chairman na ARC ni tsaya takara 24 hours elections aka cire sunana shi yasa sisi Yusuf ya ci dan majalisa a 1992 lokacin Malam Yahya kare he knows who I am I'm not a small rat in politics I'm a big masquerade. Tun yana local government party chairman ba lokacin da ya zama state chairman ba na AIC ya produce Malam Yahaya Abdulkarim. I want to take note of that. Ba ka gane ko ba ko lokacin da ya zama ko acting chairman ba na ANPP ba. Wannan bayanin nake gaya maka shekara talatin cikin kunan yaro nawa an kaiwa shekara talatin lokacin. Ka gane ko 30 years 1991 ranar juma'a met hideko ta drone da sunana ce ko na ka gane ko a isa aka zo aka sa candidate ba yana wani ba yana da wani bias wallahi ban da wani bias ma da shi wallahi yanzu in mun ka gama magana kai zan gwada maka lamba lamba ina yanzu in kira shi ne wanted sai ya ɗauka ce doctor because you know who I am politically in this country ko ba zai mutum kage ba duk maganar gada ne in kage ce kada Allah ba saboda haka ni ban ga dalilin da zai sa ba in an koro barayi dokta daga fakai ko manawa ko kagara ko tseka ko moda ce ko tozai wallahi kamarawa na epic center ɗinsu inda ɗanɗan ya ta yake magajin gari don gidan gidansu ka sarauta kamara idan an ka koro barayi da jirgi sai su je kuma akwai tsohon kamara akwai sabon kamara zo su shige kai wallahi ran a hakoro turji wallahi cikin masallaci wallahi shige ya ci ba uban da zai sallaci ka gane ko domin abin da ya samu shi ka hello gama ba mu da forest inda mutum zai ɓoyewa ko bonka ɗin shi a ci da bonka ci an kai mai ai gina zinari ya samu suka bai dogo bonka da ganin tana kai a kusa hotel da kwararo shi sai shige ciki to god so kayan muka samu coordinate na bonka da mutanen da a ciki da abincin da a ciki da bindigogin da a ciki da kuɗin da a ciki aka destroy shi yasa his handicap 85% 90% is downgraded i'm telling you well, i'm telling you reliably so matsalar da muka huskanta duk wa'in ga barayi kaga yanzu na gona unit commander ne cikin isa yake wannan dingil eh, a nuna kanawa ka gane ko yalo dan bakwalo a tarwace standard shi yana nan can yake amma amma su suka dauke baban speaker standard da black sani black duka unit commander din shi ne shi wanga eh, turji da malam ila arume duk wanda ka sarauta mabiriya da bafar aka nado shi ita kanmu da wannan manawa ita kuma so ita ma jasa sokoto shi inda mutanen ga unit unit commander din ga babu ranar Allah ranar Allah da za ta faduwa turji bai je kamar ba gidan ya iya ba na amuri din shi nan aka so mai makamai nan yake ne billahi allazi la ilaha illa huwa ina to saboda haka wanda ya ce maka yana son a yi wasa da ita ita because by the time an kai digin digin out It's a problem yanzu kamar misali ba ka misali, misali ama almajir ɗan yake yana ne da mahina da baban shi tare suke sana'a tun mobil Me ya zo gidan ga muna maganganu shi siyasa wa makwabci da abokin shi yana ta suka matole yana rufe sakai na kashi ga harkar tsaro amma ɗan ɗan ƙauna ce uwa guda uba guda espada duk wani wanda za a ɗauka musu shi gaba da target duk wani wanda za a ɗauka musu shi gaba da target iyaye bebe eh, da ɗan ko guda uwa guda uba guda ba ita wannan espada ba ta da rai espada na gadon shi kuma yana da damar da ya tarbiyyar da ɗanta don ga wannan ga duk ɗanyen yanayi na nan marayu ina rike da su kamar na marayu ina ba su tarbiya da ɗin wasu mutane ka gane ko to saboda hakan ga wanda kai kuma kake da wannan matsala kanin dauda lawan espade ba target an ka kawo shi an ka shi kuɗi miliyan bakwai an ka ce ai dauda kuɗi gare a caji miliyan ɗari da ƙarshen miliyan biyu an ka ba da an ka bashi nashi court an ka sake bada an ka bashi nashi court ka gane ko duk wani wanda za a ɗauka cikin garin ku so wallahi shi gaba target wasu wanga sanusi wanga sarkin dawakin mai tuta shi ya ba target an kasa ce da kuma dubu ɗari uku da hamsin da yana matsayaci da ya gaba shi so these are the problem da muke da su ana tuka wasu na walwalewa kamar yanzu na ya gaya maka binciken da muka duk wani gandun daji da ka sani sarakuna sun sun sun sun yake sosai na akwai national grazing reserve act of 1965 ya yi specifying commercial land agricultural land na yarayarin dami dami a yi sita as a 20% of total land da masu na najeriya gaba ɗaya an ka cire rutu an ka cire abin ga fulani settlement an ka cire grazing reserve aka cire forest reserve aka cire katorutu da yi res eh shi ya yi wannan katorutu da za a je a masharuwa a je a sharuwa duka gaba ɗaya dokta an caye su da muka yi zaman kwamitin nan akwai 'yan sakai da nun matsa da ɓangonin matsa da bala'i sai da an shi hilaye da gonakin talakawa hillani dari da tamanin da bakwai dari da tamanin ƙasa ɗan sa kuma shi sarkin na ran da rai ya sani na sani ɗan ɗan sakai ɗin mai dawara yana nan bai mutu ba saboda haka wannan matsaloli da ka sani matsala ce wadda wanda bai san da take ba zai ɗauka gwamna bai wani ƙoƙari ko kuma a tashi ba mu taimaka mai da sauransu ko lokacin da aka zo ana magana buɗe makarantu na ji biyu ɗin shi ni ma na mai magana ya ce a ta buɗe makarantu ku ba mu da bala'i mutane su ban mu da bala'i sai dai a tunanin da za a da wasu cikin gari wallahi da an ka ɗauke mu wallahi a yancan gefen nan na rance Allah da gani sai shi an kabari da jidani babu wani critical stakeholder wala da za ka ganta da shi kullum muna ta da shi har kare uku muna kake ya ra'ayi. kai tsaye muna ta shawarwari da na Allah ba mu basira ne ga mai cewa tun da mun gano wanda suka ɗauke su mu kawai tura jirgi duk uban da amma ne mu shi akwai wani repentant bandit mun ka kira shi maka ce je ka ɗin ce ka ce ka ɗuba shiri ka ɗauki uwarka da uwarka da tana na na son ubanka ya rasu hana zuwa sai ka ɗauki uwarka ko kaza ko kaza yan burawa sai mun kashe ta maniya ya ce eh ni ce kwarai ai kanin kasu sun ka ɗauki mutan yaran nan na kaya je ka kawo na kaya eh. ba jan gebe ba kaya je ka an so su wallahi ta lahi ko bombe maniya ya ce a bashi mota uku ta yan sanda Yanzu zo su madarawa ya hau mashi ta yi ko ɗaya iskan dullu yana can wurin da kabiru mane ya je magana an ka ɗauka an ka ta dajin sakkwato can wajejen kubuta sauwa sai ga su an ya da su On unconditionally saboda an ce za a bombe ɗin garin su saboda haka kaga inda ba a ta wannan tunani ba aka yi cracking brain yanzu nan ne za a ga duk mayan gana mu ba zuri ja ce apc eh, a abin da suka sha faɗi da sun shigo sai ku ci sun tara zaune tsaye sun sha faɗa wa ga asai defense da Allah ka asai da Allah bari in ga maka dokta ta da zaune tsaye ƙarya ce ai gwamnati sababi ne ga jihadi mutuwa tuwa ta da zaune tsaye ai shege mu ga mana zo na mutuwa ta da zaune tsaye ai mu a tsaye shi a zauna to ka gane ko in ka ga mutane na ba niyya ce ta kwarai shi dokta haka kawo mutum zo zo gari gari dan ɗaya mutane jahilai ne a ce a ta a ta a buge shi ko ya mai wani dalili don wani dalili babu ni am telling ni ina da no principles in ka ce kana da ɗanciya buhuwan ta garin tirelolin in ka ce zama ka sosai a yi shi amma ni am in the opinion na anything to do with security let us not play with the life of the ordinary people saboda me in ni ina da 'yan sanda kan hanya suna biye da ni suna gadi na gida na abuja ko shinkaya ko guso yanzu nan ban da kowa cikin gida ko tsotsu ko tsotsu suna abuja na makaranta sai in zo kawai dan dai ina jahili ta da ita na kashe ɗayar mutane da ni na ɓoye ɗaya na abuja ko sun ɓoye ɗayan su london ko sun ɓoye ɗayan su america ko sun kai su malaysia karatu wasu dubai ko ko eh dai ina da dama yan sanda na biya ta su sauran mutane suna yan sanda ma za su je su ni abinda nake damuna da harkar ban farmala in yau an karantar da mutum ali ya ka ci ali su suka yi ko transfer ana rantsuwa yana take an office of the Ya zai ga ya ce mai two times 2027 2027 ko 2029 this is the mentality da muke da shi akwai lokaci na siyasa da tsari na siyasa akwai lokacin governance akwai lokacin siyasa lokacin aiki a bari a aiki lokacin siyasa a zo a cashe ta haka ake Allah muke kamin ta ma tambaya wai me yasa ba ku ba mai daraja gwamnati shawara yayi da determining fadin sarakunan nan guda biyu da yake rike da su tsawon wata biyar cece ku ce yayi yawa mm. ana ganin cewa lokacin da anka tuhume su da matakin da gwamnati dauka shi abu daidai an tuhume su ya dakatar da su ya sa kwamiti so amma kwamitin tanga da an ka ba sati biyu sati uku abun gafa wasa gana tana son ta kai da rafa ana ganin cewa kamar fa abun nan ya wuce ma yanzu kamar yadda shi wannan ɗaya daga cikin adawan nan baradun ke magana hawa abductin din ma na gaba gwamnati sai don babu inda an kamar da gwamnan house ɗin na tsara sarki me yasa ku ba shi shawara a karɓi rikwaɗin kwamitin nan tunda kwamitocin nan sun ce sun gama in suna da laihi a ɗauki mataki na kai su kotu a kotu ta yi aikin ta in babu gwamnati ta san hukuncin da za ta musu ma in ba ta son mai da su yanzu yanzu kai da ke magana da ɗan adama ina wani cikin wani ɗaki je ka ko ɗaki gida inda je ga wani sarki cikin ganna house tukun da wani wa ya gaya mai sarki na ganna house ko ya gan shi ko ko ko yana ganna house to kai ɗina ina ka tambaya a ah, ni ya ce mana da suna ganna house to ni kuma na ce maka ba su ganna house dan ban gan su ba kuma ina ba inda ban shiga ganna house amma all i know Dukansu babu wanda DSS ba su inviting ba su kaskare su kuma su a binciken su so daga nan suna ganin house suna gidajen su suna gidan ka ban sani na ba gidan na barin kai amma yana mai tabbata maka cewa wannan ya da su banza ne kuma ko ake su an kai gamin house an taimake su ne expose their safety wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ina gaya maka idan sarkin zulmi ya ta cikin zulmi wallahi tallahi talakana ya kashe shi idan yau sarkin zulmi ya zo on the street on his own by spirit yana a cikin garin gusa wallahi ana kashe shi idan yau sarkin dan sadau ba security on the street wallahi yana yawo gusa ko yana yawo dan sadau billahi allazi la ilaha illa ana kashe because of matsalolin a getting has gone out of hand matsalolin yadda kai kika ta ganin su a your comfort zone cikin office ɗinka ko cikin gidanka ko cikin motarka wallahi lahi sun wuce biyar imagination talaka wallahi lahi in ya gansu talakan zulmi yadda suke cikin zahinta na ranci da Allah da annabi wallahi ko nama ka yanka ce a yayyanka shi ko a babbaga na rance Allah su ba su mu na inda za su buga don in baka sani baka sani domin ni na je magarya duk wanda azzan fara tun daga brigade commander na rage Allah na da ina ta kama magarya sadda an kawo da gidansu speaker domin mi wani ina da tauhidi babu uban da ka iya kashe muna gama na da wayena ba uban da ka ba wani na gure ya karan banta da shi ba banda da ko uban uban bankit na je ina ga maka tsakaci na je magarya na ji opinion din talakawa na je zulmi na ji opinion din talakawa ƙasar ɗan sadau ina magana da talaka na san opinion din suka sarakuna ga na je ƙasar kano ma A wani uban ƙasa da an ka dakata fashion kano mata sama hmm. wallahi tallahi an ka haɗe shi an ka raba nama wani bai samu wannan kawai a gane ko ka san an ka o ga matsalar tsaro an ka yaɓa maka ita to barantar da kai sai Allah subhanahu ta'ala an average dan zulmi on the street ba yadda za ka yi convincing ɗin shi da kowace irin ayata alƙur'ani ko hadisi ko constitution sarki ka ce sarki bai da hannun Allah the likewise ɗan ɗan sado ko kuma amen mor wanda an ka ce amen mor wallahi sai da an kai ba da testimony 62 gabanmu mu goshe da testimony 62 gabanmu uban ƙasar na huce garin su sani gwamna mai na rance da Allah yana bayani yana kuka uban ƙasar bindin wanda ya mutu bindin ne ko bin yana bayani yana kuka uban ƙasar bindin yanzu yanzu da ya kada fitan bai an ka ce an ba da shi bebi ni ni kai siya da ofis duk ni da kaina ni da kaina na sa'a kamo shi na ba da mota da cikin gidan gawar haka na sa'an ka kashi sai da ofis duk shanun sata da ka sani ana sata kasar bindin shi ke ba da clearance na ta ana ta kasuwar daji da kasuwar shekara da hannun biri da bara suka an so takarda ta masarauta yana nan muna hunting ɗinsu sun gudu yanzu an ba da shi beli tun daga nan nashi hannun na da sun kumbure diabetes gare kai hatta da kane sun kumbure sun girman da jiki saboda saboda cewa yana diabetes yana da ne saboda bala'i ne Allah fara gwada mashi na ga maka so saboda haka wannan in aje su ma aje ma Ahmed ya ce suna suna suna game house wallahi su ko za wallahi kaji na ce ma wallahi yau duk waɗanda an ka ce ma wanke su ba su da an cire su wata wala ba su ita haka sannan dan yanzu wani na yi masu aiki wani ne isa ka magaji aka kawo shi kwamitin mu Magariya. dan sa kai ne zai zo yana kamo blagin Magariya. na ba da takarda na ce masarautar zulmi ta kawo shi a yi mai interview ɗin shi sai da wani akwai kwamitin da gwamnati sani chairman on and boundary related issues na aika to da shi da na aika da shi aka ce ba na ya kama ya gudu daga nan duk shanun da su turji suka sata da mi su standa shi aka ba na kasuwar daji illela shinkahi da ƙarshe mutanen gari an barayi sun ka to sai da shi aka gaji shi barawa cikin lokaci guda sai kanta miliyan hudu da rabi miliyan hudu kanta guda biyar ina muna kokarin da yanzu a yi interview shi yan sa kai hanyar dogon karhe zuwa kashe shi akwai wani janjunan jabaka shi ya sai dan mada dan caki odita wani barawo ne sai da mai da hibiya a zagina mana uban ƙasa ne na majabanda cikin rukudawa akwai makaranta primary school nan ɗan ƙarni yake da barayi sai haibe ya tsauni wasu bisa abin ga asibiti ana gasa mai raguna talakawan garin suna nan wata da shi rukuda na taɓa zuwa kamfen rukuda ƙarfi na da rukudawa yana nan daga zulmi zuwa rukuda da kai fafi kilomita ba yana abin da ya ga dama cikin garin nan ranar juma'a da uba ne da wasu barayi ko wani gari aka ce matsanu a su kuma za su je nan su na irituwa sun su ɗari takwas su zo cika sa su yi sallah a wannan wurin tun da kare da suka wani bayanai ya yi mana a kan lajin cewa saboda ana su sanu da kuɗi da raguna ba ya son haka mai gudunmuwa ya barawo zai ɗauko shanu da ni ya ɗauko yana abin nan ko ya barawo ya hitar da wani ɗan iska shinkaya uban ƙasa wai barawo ya hitar da zakka halilu ya aika mai can na halilu an cika hitar da zakka ba aiko min da ta zakka ba ya ci ranka ina aiko ma da sanu abu sani ya guda biyu zakka kare ma ce wani area commander lokacin da ya bai da ragon laya ya aika ma na halilu can na haruna bai da an ka kawo shi talawa a ɗari da hamsin a samu lafiya laya laya ko na mahaci this all are ah, this are all the problems da suka compounding suka zama unresolved ka gane ko sannan ita kuma shi kamar gwamna ba shi a siyansi ba ba shi an siya yanzu misali saboda Allah a ce air za su yi striking su yi attacking wani wurin mission plan wai su ce wan bai ba ka bani coordinate ka bani area coordinate inda za a target ka gane ko in ba da coordinate za a tiyawa a kai attack sai ka ji airport sun ce doctor sai ka ba zo gada ma messages provide us with coordinate ina aika karfe biyu karfe nawa karfe uku akwai ranar yini biyu sai da an ka samu 100 yini biyu ina generating coordinate na men men men wasu dabobi da muka samu za ka zo ka ɗauki coordinate sai ki isko coordinate ya faɗa kamar yanzu kwari hmm. kilan ka samu labarin yan kwarar da suka kwana gidan da su 62 hmm. da suka cikin motoci ko hmm. da na aika masu sako na ce duk uban da akwai hito da suka ce kowa ni kwari <laughs> kana labari ai ko sai da suka zo gidan da suka kwana ko da muka ɗauki coordinate inda bandit da suke faɗa cikin tsakiyar primary school din tsakiyar gari take da kasuwa barayin sai su baro can daji sai su zo nan su ce wannan kaɗon mahaukaci in kashe mu ne sai dai kashe mu ne. wallahi billahi allazi la ilaha illa yan garin sun ka to gidan ga suna da kora kada a air strike ne wallahi abun bakin ciki limamin fakai wanda ka bada sallah ba kai shi aka baransu. su an ka sako sai sai an sako ka biya ransu sai a ce ka dubu ɗari ko ɗari biyu kuɗin bai